jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a sangon shara hausa radio biyo h na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta litinin da fatan an yi cikin kushin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bannan muna tafi da shirin nan na afirka a yau sai shirin nan na muryan masu saurare akwai shirin nan na musan dokokinmu za mu kakare da shirin nan na duniyar mu a yau idan da son lokaci mu duba su daga cikin kanan labarai kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin uku ga watan Oktoban shekara ta 2022 wanda daidai da shirga watan Rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 156 suka gabata rana irin ta yau wato uku ga watan Oktoban shekara ta 1866 aka sanya hannu akan yarjejeniyar vienna tsakanin wakilan kasashen italiya da kuma austria wanda yarjejeniya dai ta lizinta wa kasar austria da ta mika jihar vinci ga kasar italiya kuma daga lokacin wannan jiha ta fita daga karkashin ikon kasar austria a matsayin ɗaya daga cikin jihohinta ta koma cikin kasar italiya a hukumance wannan ya wa kasar ta italiya damar sake haɗewa ta koma ƙasa guda ɗaya dunkulalliya a shekara ta 1870 kuma wannan yarjejeniya ce ta haramta wa sarkin austria sakin duwata shigar shigula a cikin harkokin italiya wanda daga lokacin kuma italiya ta sake dawo da karfinta a cikin nahiyar turai da karshe masu saurari kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan oktoban shekara ta 1990 kasashen jamus ta gabas da kuma jamus ta yamma suka sake dunkulewa suka zama tare da jamus banda aka raba su tsawon shekaru 45 kafin wannan lokaci bayan faduwar gwamnatin nazi a karkashin shugabancin adolf hitler a karshen yakin duniya na biyu tare soviet ta mamaye gabacin kasar jamus yayin da ta kuma amurka da sauran kasashe na kawance da suka hada da faransa da ingila suka mamaye yammacin jamus amma daga bisani sabani ya yi tsanani a tsakanin tarayyar soviet da kuma kasashen turai suka hada amurka burtaniya da faransa akan yadda za a tafiyar da jamus wanda hakan ya sa ala tilas aka raba kasar a shekara ta 1949 inda aka kafa gwamnatoci guda biyu masu sabanin akida tattalin arziki siyasa a gabaci da kuma kasar ta jamus sai kuma a shekara ta 1961 gwamnatin tarayyar soviet ta gina katanga wadda ta raba birnin berlin da kuma kasar ta jamus gida biyu domin hana mutanen jamus ta gabas arcewa zuwa jamus ta yamma masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirin mu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran jagoran junjuhar musulunci na iran ya bayyana cewa amurka ne da isra'ila suka shirya kazamar tarzomar da ta barki a ƙasar. wata tawagar ƙungiyar rai tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta isa ƙasar burkina faso kwana biyu bayan sabon juyin mulki a ƙasar. bangarorin da ke rikici a yemen sun kasa cimma matsaya kan tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta to suka cikakkun labaran jagoran jun juhar musulunci na iran ayatollah sayyid al ya yi kakkausar suka ga turzomar da ta barke a wasu yankunan kasar biyo bayan mutuwar matashiyar nan masa amini inda ya bayyana cewa tun farko amurka da isra'ila ne suka shirya wannan tarzomar ayatollah hamenei ya bayyana hakan ne yau litinin a lokacin da yake jawabi a wajen bikin yaye ɗaliban da ke karatu a kwalejin sojoji ta jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyana a fili cewa amurka da gwamnatin sahayoniya da abokan hulɗarsu ne suka tsara waɗannan abubuwan tabbas abin da ya faru na mutuwar matashiyar ya so mana rai sosai in ji jagoran a bayanin su na farko can bayan tarzoma da ta biyo bayan mutuwar matashiyar mai shekaru ashirin da biyu zanga-zangar da aka yi kan mutuwar mahsa amini ita suma a ofishin 'yan sanda a ranar 16 ga watan satumba kuma daga baya aka tabbatar da mutuwarta a wani asibiti ta fara barkewa ne a lardin kurdistan mahaifarta daga baya kuma ta bazu zuwa wasu sassan kasar ciki har da tehran babban birni ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai dai yawo a takaice ta buƙaci al'ummar kasar burkina faso da su warware saɓanin da ke a tsakanin su ta hanyar yin tattaunawa a cikin wata sanarwa da ya fitar shugaban kungiyar a yanzu kana kuma shugaban kasar gina bisau umaru sisoko embalo ya kuma yi kira ga mahukuntan kasar ta burkina faso da su mutunta alkawarin da suka yi tare da kungiyar ta ecowas mr embalo ya sanar cewa za a tura tawagar kungiyar zuwa kasar a litinin dinnan a wani bangare na kudurin ecowas na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar burkina faso tawagar ta kunshi ministan harkokin wajen gina bisau kana kuma shugabar majalisar ministocin ecowas da kuma mai shiga tsakani na kungiyar ta ecowas kan rikicin kasar ta burkina faso tsohon shugaban jamhuriyar nijar alhaji muhammadu isufu da kuma shugaban kwamitin kungiyar ta ecowas a daren ranar juma'a da ta gabata ne captain ibrahim traore ya sanar da hambar da shugaba paul harry santiago damiba wata sanarwa da shugabannin addinai da na al'ummar kasar suka fitar ta bayyana cewa damiba ya amince ya sauka daga kan mulki a jiya lahadi domin kaucewa fuskantar mummunan abin da zai biyo baya tuni gwamnatin kasar togo ta sanar da isar da miba a kasar yau litinin kamar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sanar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran a kasar yemen bangarorin da ke rikici da juna sun kasa cimma matsaya ta tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma a can baya tuna dai aka fara nuna damuwa game da lamarin da ke iya mai da hannu a baya a tsukunan da aka samu a kasar ta yemen karkashin yarjejeniyar tsawon watanni shida da suka gabata kawo yanzu dai majalisar ɗinkin duniya ta ce tana ci gaba da tattaunawa domin ganin an cimma matsaya tsakanin ɓangarorin wakilin majalisar ɗinkin duniya kan yemen hans eh, grundberg ya nuna matukar damuwa game da rashin samun yarjejeniyar tare da cewa suna aiki tukuru domin ganin an ceto yarjejeniyar tsagaita wutar yaman dai ta tsunduma rikici ne tun cikin shekarar 2014 tsakanin 'yan kungiyar ansarullah da aka fi sani da 'yan husi da ke dasawa da iran sai kuma gwamnati mai murabus da ke samun goyon bayan saudiya shugaban kasar indonesia joko widodo ya umarci 'yan sanda a kasar da su gudanar da bincike game da turmutsutsin da ya faru a filin wasan kwallon kafa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 174 tare da jikatar wasu kimanin 180 shugaban ya kuma umarci hukumar wasan kwallon kafa ta kasar da ta dakatar da dukkanin wasannin kwallon kafa a kasar da ke kudu maso gabashin asiya na wani dan lokaci har sai an kammala binciken musabbaban turmutsutsin da aka samu bayanai na cewa 'yan sanda biyu da yara sha bakwai na daga cikin waɗanda suka mutu a lamarin lamarin da ya faru a ranar asabar ya kasance ɗaya daga cikin mummunan bala'i da suka faru a filin wasa a duniya rahotanni da kasar sun bayyana cewa 'yan sanda sun harba hayaki mai sa kwalla kan jama'a bayan wani wasan kwallon kafa na cikin gida da aka yi lamarin da ya haifar da firgici tsakanin dandazon jama'a inda kuma jama'a suka yi ta kokarin ficewa daga filin wasan abinda ya haddasa turmutsitsin a kofar fita daga filin wasan to jama'a iya labaran duniya da ke na daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen mu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har ila yau barka mu saka da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman akan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin zamu tattauna ne game da batun taron nan na babban zaure na majalisar ɗinkin duniya wanda aka kammala a watan da ya wuce a birnin america inda jami'ai ko in ce wakilan kasashe daga kasashe daban-daban da shugaban gwamnati suka zo suka yi jawabai kuma suka kawo matsalolinsu kuma suka bade da a magance waɗannan matsaloli a cikin wani shiri na afirka a yau wanda ni awal kuma ne zan jagoranci akalarsa wannan babban taro na babban ɗakin wannan Mm, taro na babban zaure na majalisar ɗinkin duniya ya kunshi mutane daban-daban daga ko'ina a duniya inda wasu suka je suka yi manyan jawabai wasu kuma har ma da kwambara suka je to insha Allah za tattauna wannan batu a cikin wannan shiri mun tattauna wannan batu na zaman majalisar ɗinkin duniya mata sabi a kowane shekara mun gayyato Dr. El Harun Muhammad malamin siyasan kasa da kasa a nan kwalejin kimiyya da fasaha ta birnin kaduna najeriya wanda zai tofa albarkacin bakinsa kan wannan batu eh, wannan taro yana da mahimmanci ta fuskoki kamar guda uku na farko yana ƙara nuna cewa akwai wata majalisa a duniya wanda ita ke da abubuwa na duniya saboda haka duk ƙasashen da suke memba hakan ce su wata tara duk shekara shugabannin kasashen su zo su gabatar da jawabai dangane da matsalolin da suke fuskanta da kuma matsalolin da duniya take fuskanta babban zauren majalisar ɗinkin duniya wani dandali ne da ƙasashe ke taruwa su duba matsalolin duniya gaba da fatan za a libya a ƙarƙashin gaddafi kamar yadda ake ta kokari a gabayan ƙasar iran an kunna abubuwa daban-daban daban-daban hanyoyin kudurori da dokoki misali da za a ce ana an yi shekara 75 kenan ana wannan taro na majalisar ɗinkin duniya to wannan babban zaure kenan to dokta menene tasirin wannan jawabai da ake yi da kuma koke-koke da ake kawo a gabanta eh to tasirin shine cewa abin da ake yi akwai masu gani kuma suna jin abubuwan yadda ake yi inda har za a zo a kuka inda dai so da yawa ba sa haifar da ba mai gidi to amma kasancewan ana zuwa a wannan taron a koka to wata dama ce da ake ba kasashe ne kuma ya rage su su fahimci wannan damar su amfana. to dokta bari mu zo wannan taro na wannan shekara da aka yi a watan satumban da ya gabata to ya to shi wannan taron ya aka bude shi eh to an bude wannan taro ne kokawa akan barazana da ake ganin duniya na fuskanta musamman abubuwa guda uku gurɓacewar yanayi da barazanan amfani da makaman ƙarfin musamman idan aka yi la'akari da rikicin da ke gudana tsakanin ƙasar rasha da ƙasar ukraine waɗanda ana fargaban cewa wannan yaƙi zai iya tunzura shugabannin ƙasashen su amfani da wannan makami wanda har shi shugaban wannan zama ya koka matuƙa kuma babban sakataren majalisar shi ma ya koka to waɗannan su ne barazana da ake gani kuma za a iya ganin barazanar da ake gani ta bangaren gurbatin yanayi in aka yi la'akari da irin ambaliyan ruwa da ya zo ya mamaye kasashe da yawa a damunan bana to kuma da yanda yanayi ke ta ƙara gurɓacewa kullum ana sanyi a shiga zafi ana zafi a shiga sanyi ya zama na ba za ka iya cewa ga inda aka dosa ka ta maimai ba to wannan kuma yana da nasaba ne da irin bannan da mutum yake ma mahalli ta fannin kere-kere ta amfani da makamai ta amfani da injina da mashina da suke gurɓata yanayi su gurɓata ƙasa da su gurɓata ƙasan noma su gurɓata iskan da ake shaka su gurɓata ruwan teku ya zama na dabbobi da wannan taro na wannan shekara da aka bude a watan da ya gabata cewa gabani da yawa sun yi jawabai a samun cewa so so ne amma son kan yafi bari mu fara da jawabin shugaban najeriya muhammadu buhari me ce ne a wajen wannan taro eto eh a shugaban najeriya ya yi jawabi kuma kamar yadda aka saba ya koda gwamnatinsa ya ce suna suna nasara wajen faɗa da firayim ministan kasar mali wanda aka samu wani canji kuma babban canji an yi juyin mulki a wannan kasa sannan kuma kamar sun yi barranta ga tsohuwar wargijiyar ta mulkin balka wata kasan faransa kenan shi wannan firayim minister na mali me ce ne malam haruna eh to shi firayim minister mali ya yi jawabai masu kama zuciya inda ya zargi yadda kasan faransa ta zo take musu katsalandan a kasansu da kuma na nahiyar kawo yadda suka kashe gaddafi ya kawo yadda aka hana su sarrafa arzikinsu da yadda ake musu kazalanda kuma ya nuna cewa su ba za su yadda ba da kuma gargaɗi kasan faransa da ta shiga kai ta cewa irin wannan kazalandan ana nufin ana da yanci ba to wannan jawabai da yi ya tada kura saboda wasu kasashen da suke ganin su ne na hannun daman kasan faransa ba su ji daɗin wannan jawabai ba musamman tunda a jawabin da yi ya bai kyale kasan makociyarsu kasan Nijar ba ya dan zarge ta yadda ita ma take ba faransa dama ake katsalar da a yammacin afirka to wannan ya bata ma shugabannin afirka rai da yawa musamman shugaban kasar nijar din dan an ce ya dawo gida cikin bacin rai ne ya sa shi prime minister mali yayi waɗannan jawabai kuma wannan jawabai da yayi akan hanya take in dai da gaske ana cewa eh mu kasashe ne masu yanci muna maganar cewa mu dogara da kanmu gina al'ummar to wannan jawabi da ya shi ne daidai kuma duk wanda yake so a ci gaba a yammacin afirka da afirka gaba daya to dole ne ya yaba ma irin wannan jawabi kuma ya bukaci shugabanni su rika irin wannan jawabai na jihar cewa na kwakan yanci na cewa eh mu ma ba mu da bambanci da shauran kasashe dai ba kuma zalunci za a ci gaba da yi ba. ruwa shi anan kuma maka kawo ƙarshen wannan shiri kashi na farko na afirka a yau har sai allah ya kai mu wani shiri na gaban a maimakon dr elhar muhammad malami na siyasar kasa da kasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna ni alkun da na gabatar nake cewa sai allah ya kai mu wani jikon.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 Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran Biyohet mai magana Muhammadu Lawal Luwayyagar matsin jihar da magaran jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah yau zan taya makwabtanmu al'ummar Najeriya cika shekara 62 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka. To alhamdulillah za mu iya cewa ta wani fannin tarayyar Najeriya sun samu ci gaba ta wani fannin kuwa gaskiya za mu iya cewa an samu ci baya wajen bangare. ɓangaren shugabanci alal hakikanin gaskiya da akwai gyara saboda akwai wanda suke yi don aljihunsu don son zuciyarsu hakan kuwa bai dace ba ya kamata eh, al'umma makwauta da 'yan ƙasar najeriya baki ɗaya a dage da roƙon allah subhanahu ta'ala allah ubangiji ya kawo jagorori nagari duk mai wani mugun nufi a ransa na yawawushi al'ummar dukiya ya arzita kansa to kada Allah ya ba sa nasara duk mai so ku kyautata ma 'yan ƙasa to ya Allah ubangiji ya ba shi nasara Allah ya kama masa radio bihohet mai magana Muhammad Lawal Luwaye matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana da ZP Ibrahim rugar malam shagarar lokacin gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Gaskiya na sha mamaki ganin an sake yin juyin mulki a kasar Burkina Faso. Yanzu dai ta fito kararar cewa masu yin juyin mulkin nan a kasar Burkina Faso suna yi ne don kansu ba wai don ci gaban kasa domin da ana yi don ci gaban kasa da yanzu masu gudanar da mulki ko kuma in ce sojojin Burkina Faso sun ranar yin zaɓe domin mulki ya dawo hannun hula domin koya aka yi dai demokuraɗiyya ta yi rashin demokuraɗiyya ma'ana dai mulkin farar hula ya yi mulkin soja amma sai gashi kawai kwatsam an sake juyin mulki a ƙasar burkina faso gaskiya na sha mamaki sosai sannan kuma yanzu gaskiya mun hakan ta ƙara fita mana da ƙararrar cewa mahukuntan burkina faso ko kuma in ce manya-manyan burkina faso suna yi ne don kansu da su da iyalansu ba wai suna yi don kishin ƙasa ba ya kamata kuma su gane cewa wannan juyin mulki ba abin da zai ƙara haifar musu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 ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Tunzu kuma sai shirin nan na musan dokokinmu. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سواروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke gabatar muku dangane da abubuwa da suka shafi sanin dokoki idan masu na tare da mu har yanzu muna nan a cikin bayani dangane da maɓuɓɓugar dokokin addinin Allah wato addinin musulunci mun yi maganganu masu yawa dangane da mabubbuga waɗannan dokoki kamar yadda muka yi bayani akan alkur'ani a matsayin sannan mabubbuga ta farko sannan muka shigo sunna a sunnan ma mun yi nisa cikin bayanai daban-daban wajen sanin mecece sunna din da mabubbugar sunna da kuma yanda waɗansu suka fito da ma'ana sunna din a mahanga tasu daban-daban kamar yadda muka sani mahanga ta fahimtar ita kanta sunna sunna a wajen ahalin sunna suna fahimtar ta wani bangare shi'a ga su ma inda suka fahimci ita suna din kanta sannan idan muka zo a cikin al'amura na ita kanta suna din wato a matsayin cewa mabuga ce tushe ne na dokokin Allah tushe ce na shari'a sai muga cewa bambanci mafi girma da ake ta samu akan waɗannan al'amura suna nan har gobe a cikin littattafai. waɗannan bambance-bambance da ake samu yana ɗaya daga cikin wasu abubuwa na tushe na rashin fahimta da yake tsakanin mabiya mazhabobi ɗin daban-daban amma wannan kuma ba fa yana nufin cewa ainihin ba za su iya zama abu guda su kuma kasance sun fuskantu zuwa bauta wa Allah subhanahu ta'ala da ɗauko dokokinsa da aiwatar da ko kuma aikata dokokin nasa kamar yadda shi subhanahu wata, ta'ala ya umarta ba ba haka ba ne. domin a duk lokacin da aka kawo hadisi misali wannan hadisi ya ce kaza wannan matanin hadisin da abin da aka faɗa da abin da yake nusarwa dama ba zai taɓa fita daga cikin waɗansu abubuwa waɗanda suke a cikin rayuwa ta ɗan adam bisa sanin dokoki ɗin nan ba dokoki ɗin nan al'amari ko dai zama wajibi ne ko kuma ya zama haramun ne ko kuma ya zama mustahabbi ne ko kuma ya zama makaruhi ne ko kuma ya zama mubahi ne abubuwa guda biyar dinnan duk wata magana duk wani zance duk wani aiki ma da za ka iya ɗauko shi a matsayin aiki ne wanda ya shafi sunna a ce a ah, manzo ne ya yi wannan aikin ko kuma ɗaya daga cikin imamai ne ya yi wannan aikin ko kuma magana ce wani imami ya faɗa ko kuma magana ce manzo ya faɗa ko kuma a gaban ma'asumai aka yi wani abu suka yi shiru suka tabbatar da abun to abin da za ka iya fahimta daga irin waɗannan shine cewa wannan abun tabbas ba zai iya fita daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar ko hanyoyi guda biyar ko kuma umarni guda biyar waɗanda daga su ne ake tabbatar da al'amura da suka shafi sunna ɗin wasu lokutan idan mutum ya bayar da maganganu ko kuma ya fito da wasu maganganu ya ce da kai wannan magana sunna ce ko kuma hadisi ne na ciro shi a cikin littafi kaza la'alla wannan littafin littafi ne wanda shi a wurinsa zai iya zama sun yarda da wanda ya rubuta littafin sun ba shi ma wani matsayi na cewa duk abin da ya zo da shi a cikin wani littafin nasa sahihi ne saboda haka babu wani abu na shakku a cikin abubuwan da zai iya buzuro musu da shi to kai idan ka ɗauki wannan abun sai ka duba gani la'alla za ka yi masa bincike na sanadi kamar yadda a cikin shirinmu na baya muka yi ishara wasu daga cikin abubuwa masu muhimmanci a cikin sanin sunna ingantacciya shine a yi binciken sanadi akwai kuma zanin a cewa wasu abubuwa bangare guda biyu na hadisai ko kuma sunna ɗin akwai hadisai waɗanda suke mutawatirai ne akwai waɗansu hadisan waɗanda suke bayani ne ko kuma labari ne a had wanda ya zo daga bangare guda ɗaya to waɗanda duk waɗannan su ma dai ba za ka iya cewa ba sunna ba ce ɓangare ne na sunna ɗin to idan aka baka wannan bayanin kai masa bahasi na sanadi ka kuma dubi abubuwa waɗanda suke tattare da shi dama in an ce hadisi mutawatiri ne to kaga wannan zancen ma ka tsaya kana ɓata lokacin ka kana wani binciken sanadi ba bata taso ba tunda duk wani hadisi mutawatiri mun yi magana a wancan shiri da yau ya gabata me ake nufi da tawatur wani hadisi ne mutawatiri yaya ake fahimtar sa wannan mun yi bayani bayanai akai to idan ka fahimci cewa sanadin wani hadisin ba shi da matsala sannan kuma ga wasu abubuwa waɗanda suke ƙara'in ko kuma wasu abubuwa na alamomi da ke tabbatar da cewa lallai wannan hadisin hadisi ne wanda yake ya kamata a sanya shi a cikin aiki ne wato umarni yake yi na wani abu ko wajabcin wani abu to kaga wannan a lokacin in ka ɗauka za ka yi aiki ne da dokoki na Allah ta'ala bisa dogaro da me bisa dogaro da wannan mabubuga ta sunna kamar yadda muka yi ishara wasu lokacin a cikin shirye-shiryenmu na baya mun yi ishara cewa wasu lokutan shi kansa hadisi ka ji shi ka ɗauko shi ka ce za ka aikata shi akwai matsaloli kamar yadda muka yi wannan bayanin a cikin fahimtar maɓuɓɓuga ta farko ma ta wannan shari'a ta musulunci wato alkur'ani mai girma cewa fahimtar alkur'ani yana buƙatan wanda yake mutakhassisi wanda ya san ciki da waje na ilmomin da yake tattar da alkur'anin nan ayoyin alkur'ani akwai waɗansu waɗanda suke nasikh ne waɗansu kuma sokai ne akwai kuma fahimtar tafsirin alkur'anin shi kansa ma'anonin da ke cikinsa akwai sanin ilmin balaga domin ka fahimci waɗansu ma a cikin waɗannan maganganu waɗanne ne waɗanda suke kinaya ne waɗanne ne waɗanda suke ba a kan kinaya aka yi su ba da dai sauran ɓangarori daban-daban na ainihin ilimin balaga kaga mutakhasis yake bukata saboda haka ne a cikin fahimtar dokoki kamar inda muke ishara sawa'un maɓuɓɓugar dokar ƙur'ani ce ko kuma babu bugar dokar ainihin sunna ce ita ma sunna din ba haka kurin zaka zo ka ɗauki hadisi ka karanta shi saboda ka iya larabci ka san wasu ɓangarori ko kuma ka san wasu bayanai na kalmomin larabci sai ka fassara da kake so sai ka bashi ma'ana ba haka ake yi ba abin da ya kamata shine cewa ka koma zuwa ga matakhassisi wanda yake ya yi tahassus ya keɓanta da sanin wannan al'amura ya nutsa cikin ainihin ilmul hadith ko ulumul hadith ko kuma ilmul daraya ya san al'amura na wannan bangare din shi ma to haka ake sanin abu amma wasu abubuwa ta cewa tunda bayaninmu na musan dokoki ne sai ga mutum ya zo shi kurin dan larabci sani kaɗan sai ya ɗauko maka hadisai sai ya ce ai hadisi kaza ya ce kaza sai ka ji ya fassara ko kuma ya bayyana abu haka kurin ma zai iya zuwa ya ce da kai abu kaza da kake yi haramun ne ko da ko ka zo kana aikata shi ne ko kuma ya zo ya ce da kai abu kaza da kake yi halal ne ko da ko da ka ɗauka haramun ne amma me dalilin sai ya ce ai saboda hadisi kaza a guri kaza an ce kaza in da za ka tsaya kuma ka bincike ka shiga cikin neman hakikanin mai masana suka ce dangane da wannan hadisin ko kuma wannan tushe na sunna wacce take maɓuɓɓuga ta biyu a cikin mafi girman maɓuɓɓuga ta shari'a musulunci sai ka ga cewa wannan bayanin da ya maka akwai kurakurai a ciki wannan abin da ya faɗa ba haka yake ba to irin waɗannan fa su ne fa matsalolin da ake fama da su dangane da ɗauko abu wanda yake ba na tushe ba ba na gaskiya ba daga wani abu wanda yake mutane suke yin amfani da shi akan cewa wai su sun san sunna ko kuma sun san mabubbuga ta addini amma ba tare da sun zo sun yi bincike mai zurfi sun ciko ko kuma sun ciro wannan abin daga tushensa daga kuma masanansa daga kuma mutaka sosai waɗanda suke sun ba da lokacinsu sun yi wani bincike na ilimi domin su rairayo su fito da dokokin na Allah subhanahu ta'ala kamar da yadda suke saboda haka sanin waɗannan maɓuɓɓukan yana da muhimmanci amma rairayo dokokin kamar yadda muka faɗa ba aikin kowa da kowa ba ne ciro dokokin allah daga maɓuɓɓuga na shari'a ba aikin kowa da kowa ba ne mutahassisi wanda yake ya gwanance ya kwarance a cikin wannan bangare shine wanda aka ba shi dama ya yi wannan kuma aikinsa ne kuma a kowane lokaci irinsu ne waɗanda suke shiga cikin wannan fage su abin da ya dace to gashi mun bugu mun dauko maganganu amma kuma ana nuna mana lokaci yayi za mu tsaya nan insha Allah sai a shirmu na gaba a cikin wannan shiri na musan dokokin mu a shirmu na gaba insha Allah za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard stan na atla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi na fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun bayyana yadda Abu Sufyan shugaban Makka na lokacin ya musulunta don kada a katse wuyarsa saboda laifukan da ya yi wa musulmi da musulunci musuluntarsa ne kawai zai tserar da shi daga kisa har ila yau mun ji yadda ya umarci aliyu da abi talib ya karbi tuta daga hannun sa'ad ibn ubada wanda ya kasance ɗaya daga cikin wa'anda suke rike da tutocin musulmi kuma yana cewa yau ce ranar yaƙi mai tsanani sannan shi aliyu ya faɗa yau ce ranar rahama har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sojojinsa da kada su zubar da jinin kowa in banda wasu mutane wa'anda suka kai koli wajen ƙiyayya da musulunci da kuma musulmi sannan mun ji yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga birnin makka yana mai tawali'u yana kuma karanta suratul fatahi bayan ya tsaya ya yi wanka a unguwar alhajun inda kabarin matarsa ta farko hadiza salamun alaiha yake ya karasa cikin makka a lokacin da isa ɗakin kaba sai ya sauka daga kan raƙuminsa ya karasa jikin ɗakin kaba sannan ya yi kabbara daga nan musulmi suka yi kabbara sai dukkanin birnin makka ta ɗauki kabbarori ana ta yi a nan sai ya fara karanta addu'o'i da kuma wannan ayar inda allah yake cewa kuma ka ce gaskiya ta zo kuma ƙarya ta lalace lalle ne ƙarya ta kasance lalatacciya cikin suratul isra'i aya da ɗaya. yana kuma wasu addu'o'i yana cewa la ilaha illallah wahdahu wahdahu an jaza wa'ada wa nasara abda wa azza junda wa hazama al wahda babu babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai shi kadai shi ya aiwatar da alkawalinsa ya kuma taimakawa bawansa lele duk wani jini da fansa da duk wata dukiya sun dawo ƙarƙashin ƙafata daga nan sai ya ɓata dukkanin alƙawulan jahiliya sannan ya fara rusa gumakan da suke wajen ɗakin kaba daga nan sai ya ce wa aliyu da abi talib salam ya hau kan kafaɗarsa ya je saman ɗakin kaba ya rusa gumakan da aka ajiye a can sai aliyu salam ya hau kan kafadarsa ya kuma je kan ɗakin kaba daga nan sai ya buƙaci a bashi makullin ɗakin kaba inda ya shiga ya rugurguza gumakan da suke cikin ɗakin kaba sannan ya shafe hotunan annabawa da aka zana a cikinsa a sannan ne ya fito ya kama Mariƙan ƙofar ɗakin kaba sannan ya ɗaga murya yana cewa ya ku shawa me kuke tsammanin zan yi da ku sai suka ce alkhairi ɗan uwa mai karamci ɗan ɗan uwa mai karamci sai ya ce ta ku tafi ku ‘yantattu ne da haka kuma addinin musulunci ya ɗaukaka bayan gwagwarmaya na shekaru kimani ashirin sannan wannan salon da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ɗauka ko kuma ya bi ya yi tasiri cikin zukatan mushrikai sai suka yi ta musulunta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ba da umarnin a kashe wasu mutane ko da an same su riƙe da rigar ɗakin Ka'aba daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya zauna a kan dutsen Safa yana karɓan bai'a daga maza da mata daga nan sai Allah ya saukar da aya yana bayyana yadda mata za su yi wa manzon Allah bai'a kamar haka. Ya kai annabi idan mata mumine suka zo maka suna yi maka mubaya'a akan ba za su yi shirka da Allah ba ga kome, kuma ba za su yi sata ba, kuma ba za su yi zina ba, kuma ba za su kashe ‘ya'yansu ba, kuma ba za su yi ƙarya da suke ƙirƙirawa a tsakanin hannuwansu da kafafuwansu ba, kuma ba za su saba maka ga wani abu da aka sani a shari'a ba to ka karbi mu baya'arsu kuma ka nemi Allah ya gafarta musu lele Allah mai gafara ne mai jin kai cikin suratul mumtahana aya ta goma sha biyu wasu malaman tarihi sun bayyana cewa bayan saukar wannan ayar manzon Allah sallallahu alaihi wa ya sa aka kawo masa tasa da ruwa sai ya sanya hannunsa mai albarka a gefen tasar sannan mata kuma su zo suna sanya hannayensu cikin ruwa a wani bangaren na tasan sannan suna maimaita karatun da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu na yadda ake bai'a masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To yanzu kuma sai shirin mai ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da bita a su da kuma bayyana mahangar masana wasu lokutan shirin namu na yau da yadda allah zai dubi ne dangane da martanin da ya biyo bayan gudanar da zaɓen raba gardama wanda aka yi a cikin yankunan kudanci da gabacin ƙasar ukraine waɗanda suka zaɓi su ɓalle su koma a cikin ƙasar rasha da kuma yadda wasu daga cikin ƙasashen duniya suke kallon haka musamman ma dai ƙasashen yammaci wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan da aka gudanar da zaɓen raba gardama a wasu yankuna da suke gabashi da kuma kudancin ƙasar ukraine da suka hada da yankunan donetsk da lugansk da kuma zaporozhia game da kherson wanda akasarin mazauna waɗannan yankuna rashawa ne 'yan kabilar rasha da ke zaune a ƙasar ukraine suka yanke shawarar ɓallewa daga cikin ƙasar domin haɗewa da ƙasar rasha tun daga wannan lokaci dai ƙasashen yammacin duniya suke ci gaba da mayar da martani musamman ma dai ƙasashen yammacin turai bayan gudanar da wannan zaɓen gardama amurka ta fito ta yi kakkausar suka da kuma yin allah wadai tare da bayyana cewa ba za ta taɓa amincewa da matakin haɗe waɗannan yankuna da ƙasar rasha ta ɗauka ba kamar yadda ita ma ƙungiyar tare turai ta fito ta bayyana irin wannan matsayi ɗin wanda kuma shine matsayin ƙungiyar tsaro ta nato baya ga kuma majalisar ɗinkin duniya ta fito ta bayyana wani matsayi makamancin haka inda babban sakataren majalisar ya fito ya bayyana cewa haɗe yankunan gabashi da kudancin ukraine da ƙasar rasha ta yi ba abu ne wanda za a taɓa lamunta da shi ba akan wannan batu ne ma amurka da albania suka shirya wani daftarin kudari wanda suka mikawa majalisar ɗinkin duniya da kuma aka gabatar da shi a gaban kwamitin tsaro domin tattaunawa da kuma ɗaukar mataki na yin allah wadai da matakin zaɓen raba gardaman da aka yi wanda ya bai wa yankunan kudanci da gabacin ukraine haɗewa da ƙasar rasha to sai dai wannan kuduri bai samu cewa ba domin kowa ƙasashe goma ne suka amince da shi biyar kuma ba su amince da shi ba da cikin waɗannan biyar ɗin har da ƙasar rasha wadda ta yi amfani da ƙarfin da take da shi na hawa kujerar naki domin yin fatali da dukkan ƙudurin wanda hakan ya sa zaman da aka gudanar a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ɗin ya tashi ba tare da an iya cimma wata matsaya ba tun bayan zaɓen raba gardaman wanda aka gudanar daga ranakun 23 zuwa ranakun bakwai na watan satumban da ya gabata da kuma rattaba hannu da aka yi a ranar juma'a da ta gabata a birnin moscow a tsakanin gwamnonin waɗannan yankuna na cikin ukraine da kuma gwamnatin ƙasar rasha ƙasashen yammacin duniya ne dai suke ta yin magana da kuma yin allah daidai kan wannan batu yayin da ƙasashen afirka da ƙasashen latin amurka da kuma aksarin ƙasashen nahiyar asiya ba su ce ufan a kan wannan batu ba kasantuwar aksanin ƙasashe na waɗannan yankuna sanda da kyakkyawar alaƙa da ƙasar rasha da kuma suke kallon batun rikicin na ƙasar rasha batu ne wanda yake da alaƙa da rikicin da ke tsakanin rasha da kuma ƙungiyar tsaro ta nato duk da dai rashin tana zargin cewa ƙungiyar tsaro ta nato tana yin amfani da ƙasar ukraine ne domin cimma muradinta na tsaro a kan ƙasar rasha da kuma cutar da al'ummominta a ɗaya ɓangaren an gudanar da waɗannan zaɓuka na raba gardama ne a lokacin da ake ci gaba da karan a tsakanin mayakan rasha da kuma na ukraine da suke samun goyon bayan amurka da sauran kasashen yammacin turai a yankunan da aka gudanar da waɗannan ƙuri'ar rabu gardama musamman ma dai a yankin zaporozhia wanda anan ne babbar tashar makamashin nukiliya ta ƙasar ukraine take an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka na rabu gardama ne a dukkanin waɗannan yankuna kuma jama'a sun fito sosai duk wata cewa dai akasarin mutanen da suke waɗannan yankuna baki ɗayan su. na lugansk da kuma donetsk da zaporozhia da kuma kherson rashawa ne waɗanda suke a cikin ƙasar ukraine wanda kuma tun kafin wannan lokaci kimanin shekaru takwas da suka gabata da aka samu tashashen hankula a waɗannan yankuna tun daga wannan lokaci ne suke kokawa da irin wariya da cin zarafi da suke fuskanta da yadda wasu yankunan ma akan haramta yin magana da harshen rashanci sai dai yaren ukraine wanda kuma aksarin mutanen yankunan gabaci da kudancin ukraine ɗin rashawa ne da suke magana da harshen rasha wanda kuma dama suna iya kada kasar ta rasha ne wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da rasha ta yi ta kokawa a kansu cewa ana cutar da 'yan kabila ta da suke cikin ukraine tsawon shekaru takwas baya ga zarge-zargen da rashan ta yi na yin amfani da ƙasar ukraine ɗin domin cutar da tsaronta inda rashin ta bayar da rahotanni a lokuta daban-daban ga majalisar ɗinkin duniya akan ayyuka da amurka take gudanarwa a cibiyoyi daban-daban da ake samar da sanadarai masu guba waɗanda za a iya kera makamai da su waɗanda za su iya cutar da ƙasar rasha kamar yadda ta ambata wanda kuma duk waɗannan sanar da cikin abubuwa da suka taru suka sanya rashan ta ɗauki matakin yin amfani da ƙarfin soja domin ragargaza waɗannan cibiyoyi da kuma kwato waɗannan yankuna da rashawa suke a cikin ƙasar ta ukraine amma ta hanyar ba su damar su gudanar da ƙuri'ar raba gardama da kuma ta wannan hanyar ne za su iya komawa a cikin ƙasar ta rasha bayan kammala zaben raba gardama a waɗannan yankuna ba da jamawa ba aka gudanar da taro a wannan juma'a a fadar kremlin da ke birnin moscow tare da halartar manyan jami'an gwamnatin kasar rasha da suka hada da shugaba vladimir putin inda aka gudanar da biki na karbar waɗannan jihohi guda hudu na kasar ukraine da suka balle suka haɗe da kasar ta rasha an kuma rattaba hannu a tsakanin gwamnonin waɗannan jihohi da kuma shugaba vladimir putin wanda hakan ya mayar da waɗannan yankuna a cikin rasha a hukumance a bisa tsarin dokoki na ƙasar ta rasha baya ga hukuma shugaba putin ya gabatar da jawabi a lokacin da aka rataba hannun inda ya bayyana cewa abubuwa da dama ne suka taru waɗanda suka jawo abin da yake faruwa a ƙasar ukraine sannan kuma matakin da rasha ta ɗauka shine daidai domin kare tsaranta da kuma kare al'ummarta sannan kuma shugaba putin ya bayyana cewa daga lokacin da aka rataba hannu na haɗewar waɗannan yankuna da ƙasar rasha to baki ɗaya waɗannan yankuna sun zama ɓangare na ƙasar rasha kuma duk wani aikin soji da ukraine za ta yi a wannan yanki to tamkar ta shiga cikin ƙasar rasha ne kuma rasha za ta mayar da martani gwargwadon irin shishigin da ukraine ɗin ta yi baya ga kuma shugaba putin ya gargaɗi ƙasashen turai musamman ma amurka da ƙungiyar tsaro ta nato akan duk wani gigi da za su iya yi na ƙoƙarin shiga waɗannan yankuna da suka ɓalle daga ukraine suka koma cikin ƙasar ta rasha bayan kammala jawabin na shugaba putin an ci gaba da bukukuwa da murna a sassa daban-daban na birnin moscow da ma wasu sassa na ƙasar ta rasha kamar da kuma dukkanin waɗannan yankuna da aka gudanar da ƙuri'ar bagardama ɗin al'umma sun yi ta fitowa suna shewa suna murna ta haɗe wasu da ƙasar rasha to sai dai bayan faruwar lamarin an ta samun mayar da martani daga bangarori daban-daban na kasashe musamman ma dai kasashe waɗanda ba su ga maciji da juna da ƙasar ta rasha irin su amurka da kuma ƙasashen yammacin turai waɗanda suka fitar da bayanai daban-daban na yin allah wadai da wannan ƙuri'ar gardama tare da bayyana cewa ba za su taɓa amincewa da halascin yin hakan ba sannan kuma za su ci gaba da yin la'akari da waɗannan yankuna a matsayin ɓangare na ƙasar ukraine baya ga kuma amurka da kasar albania sun gabatar da wani daftarin kudiri a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin kada ƙuri'a a kansa wanda zai yi allah wadai da ƙuri'ar gardamar da aka gudanar a yankunan logans da donetsk da zaporozhia da kherson da suke gabaci da kudancin ƙasar ukraine to amma rasha ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naƙi wajen hana wannan daftarin kuduri wucewa wanda hakan ya sa alatilas aka tashi ba tare da an iya cimma wata matsaya a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a kan wannan batu ba baya ga haka kuma shi ma nasa bangaren babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa wannan ƙuri'ar bagardama da aka gudanar a cikin yankunan ukraine waɗanda suka amince su balle su koma cikin ƙasar rasha ba lamari ne halassace ba a zaman da aka gudanar a kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya a wannan juma'a ƙasashe goma ne suka amince da daftarin ƙudurin daga cikin ƙasashe goma sha biyar mambobi a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yayin da ƙasashe biyar daga ciki har da ƙasar rasha ba su amince da daftarin ƙudurin ba yayin da kuma ita rasha ma ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naƙi ko kuma veto wajen hana wannan daftarin kuduri wucewa tun kafin wannan lokacin da ƙasar rasha ta zargi ɓangarori na ƙasashen yammacin turai da yin amfani da dukkanin damar da suke da ita wajen haifar da matsaloli musamman ma da ƙasashe makwabta waɗanda sa kasance jamhuriyi ne na tarayyar soviet da hakan ya haɗa har da ita kanta ƙasar ukraine wadda take da haɗaɗɗen tarihi tare da ƙasar rasha wanda kuma kasashen turai a halin yanzu sun raba ukraine din da kasar rasha a cikin jawabin da shugaba putin ya gabatar a lokacin da yake karbar waɗannan jihohi da suka balle daga cikin ukraine suka haɗe da rasha ya bayyana cewa kasashen yammacin duniya suna amfani da dukkanin damar da suke da ita domin raunana ƙasar rasha saboda ƙarfin da take da shi da kuma ƙarfin tattalin arziki sannan kuma shugaba putin ya bayyana cewa abin ci ne yadda kasashen yammacin turai musamman ma kasashen da suke cikin tarayyar turai suka zama 'yan amshin shata ko kuma tamkar raƙumi da akala a hannun amurka to jama'a masu lokacin da muke da shirin sikima nan zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya. to ranar makawo kashin shirin namu baki daya amma da kimar sau lokaci zamu taso su daga cikin labaran da aka saurara jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa amurka ne da isra'ila suka shirya kazamar tarzomar da ta a kasar wata tawagar kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta isa kasar burkina faso kwana biyu bayan sabon juyin mulki a kasar da wannan zamu kakari sai Allah kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurtun kowar kwanakin ku fatan alheri a waya gari cikin koshin lafiya